masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na juma'a mai albarka yau sha biyar ga watan sha'ban shekara na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan biyu shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsiri <clears throat> na mako-mako kuma wannan shi ne majalisinmu na 85 ah, haka ne? 84 a karatun wannan sura mai albarka suratu Ali Imran mun tsaya aya na 70 da uku ko? 72 Eh, za mu maimaita ayatun saba'in da biyu sai mu ɗora zuwa na ɗari da saba'in da uku eh, insha Allah da fatan Allah maɗauki sarki ya mana jagora ismaila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون شكرا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتي أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم Allah كين سركي أنا cewa وقال طائفة من أهل kitab waɗansu ɓangare daga cikin ahalul kitab musamman yahudawa a nan sun ce majunansu aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abin da aka saukar ma mummanai musulmi kenan wajen nahar da farkon yini wakfuru akhirahu kuma ku kafirce ma abin a ƙarshen yini la'allahum yarji'un ko musulman sa dawo daga rakiyar imaninsu wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada fa ku yi imani ko ku gaskata wani face wanda bi addininku kada ku amince ma wani wadda ba addinin ku yabe ba kul ka ce ya kai annabi inna hudallahi innal huda hudallah shiriya ita ce shiriyar Allah an yu'ta ahadun misla ma utitum sun faɗi wannan ne domin hasadan kada a ba ma wani irin abin da an ba su wato kuna faɗan hakan ne don kada a ba ma waɗansu irin abin da aka ba ku au yi hajjukum inda rabbikum ko don kada su kafa muku hujja da abin da kuka sani kuka imani da shi a wajen mahalicinku kul ka sake faɗa musu innal fadla biyadillah lallai falala gaba ɗayanta tana hannun Allah ne yu'tihi man yasha yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mai yalwa ne kuma mai zurfin sani anan man hmm. yi tafsirin aya na farko uh, wadda take bayani akan fuska na biyu na makircin ahalul kitabi ga musulmi man ce fuska ta farko ita ce wadda waɗansu ɓangare suka ɗauka makansu su yi fito na fito su yi adawa na zahiri ga musulmi wadda Allah ya ce a can wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yubilluna a bayyane suna nuna cewa su abokanan gabanku ne kuma suna burinsu su ne su batar da ku kuma ba sa ɓoye a yayyakunsu na ƙoƙarin batar da musulmi ɓangare na biyu su ne waɗannan da suke yin abin a ɓoye kuma suka ɗauki hanyar bazata su shiga su lalata musuluncin daga cikin gida ta hanyar yaudara su ɗan shiga musulunci musulmi suna ganin ai masana ne sannan can kuma su fita sai a samu idahumai da waɗanda addini bai ratsa su ba su yi tunanin cewa ai dole abinda zai sa waɗannan su bar wannan addinin wani abu ne mummuna sai hakan ya haifar musu da shakka ko kuma fitowa ko yin ridda daga addini <clears throat> to mun faɗi fa'idodi da za a iya ɗauka daga wannan aya ɗin daga cikin abin da muka rufe zance da shi shine cewa a sheik muhammad abu zahra ya yi ishara da cewa wannan abin da su suke yi shi ne yanzu idan mutum yi ake kiransa zindikanci, zandaka kuma cewa musulunci ya fi hukunci na zindiki to na faɗi cewa akwai matakai da ya dace a ce musulmi za su ɗauka dangane da irin waɗannan mutane saboda har yanzu akwai su ba mu da daulori na musulunci waɗanda da an gane su za a yi musu hukuncin man baddala dinahu faktulo ah, don haka a yau muna da hanyoyi da dama ah, da ya dace mu bi domin dakile irin wannan yaudara to kafin nan na tuna wani abu da ibn al ya faɗa da yana tabbatar da maganar farkon ne abinda abu zahara ya faɗa a cikin littafinsa al-azkiya ibn yana da littafai wato na irin in ka gaji da karatu ɗin nan ne sai ka ɗan karanta su su sayar maka da abin nan to daga cikinsu akwai wannan kitabul azkiya littafi ne da yake bayar da labarin mutane masu wayo daga cikin categories daban-daban na mutane kamar yadda wani littafi ya kira shi suna akhbarul hamqa wal mughaffalin labarun wawaye da kuma gafalallo shi ma a cikin categories na mutane daban-daban cikin mata cikin maza cikin malamai cikin masu sana'a cikin kaza kaza to haka al'azkiya din to daga ciki ya faɗi wani malami da wani bai hudu ya zo ya ce shi yana sanya musulunta sai ya ce to amma shi yana da matsala guda kada ya musulunta lokacin da kuma ya ji ya son musuluncin a hana shi fita sai shi masa a haba babu da ai shi musulunci abu ne na kowa da kowa saboda haka babu damuwa kai dai abinda ke gabanka kawai shi ne ka musulunta ɗin ya ce haka ne to shi ya zo da wannan dabaranta ya zo don wannan dabaranta, da yahudawan daman gashi Allah ya faɗa mana sanayi sai ina jin imamu katada ne ko wani na manta malamin da ya magana a kai sai malamin ya ce masa babu damo shi iya musulunta kawai shi kenan sai ya yi kalmar shahada ya ce ya musulunta yana gama sai malamin shi ma ya fito masa da akashin maksudinsa ya ce masa toka ga da kana ba yahudi mana zaman lafiya da kai yanzu ka shiga musulunci ka zama mu daidai muke da kai babu zala saboda ka ka tsaya ka yi addinin musulunci ka samu yarda Allah madaukakin sarki wannan shine abin da muke so ka kafar da yanzu kuma mu kashe ka in ka fita daga musulunci yanzu za mu kashe ka ga da muna zaman lafiya kai ba musulmi bane ba ruwanmu za ka yi naka addini amma yanzu da ka musulunta kana da yanzu za mu kashe ka sai bai hudin ya shiga jimami ya zo da wayo an masa wayon da ya fana shi hmm. to shi ne da hukuncin na zindiki a musulunci to mu yau hanyoyin da za mu bi na wato ainihin magance wannan matsala ta zindikanci, wadda yanzu ma ba za ka ji ma ana kyan irin waɗannan a matsayin zindikai ba to abu na farko shi ne abinda wannan ayat ta yi tona asirinsu tona asirinsu ga kamar yadda muka faɗa a tsarin ashe waɗansu ne daga cikin manyan malaman yahuda suka yi wannan sun yi shi ne a tsakaninsu kawai ta yadda gama garin yahudawansu ba su sani ba ballantana ma musulmi su san cewa a'a ga plan da aka yi to sai Allah ya tona asirinsu ya ce wa ƙalar ta'ifatun kaza kaza kaza su ba su san wani ya sani ba musamman a tafsirin da zamu yi na wannan cewa ah, ɗaya daga cikin aujo wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum akwai malamu suka ce la tu'minu anan li'annaha ta'addad bi allam ta'ni wala tusaddiqu ana eh, ko kuma wala ta'manu kada ku amince mu ni ku ga masa wannan magana sai fa wanda yi imani washe wanda ya bi addinin ku wato kada wani wanda ba ku ba ya san wannan plot din wannan makirce din sai gashi Allah ya fito da abin gashi ana karanta shi alqur'ani kuma za a ci gaba da karanta duk wanda ke da irin wannan hanyar to musulmi sun san dama akwai irin wannan to wajibi ne a ce musulmi suna karatu akan ah, hanyoyin makirci na abokanan gaba wajen shigar da shubuhohi musulmi kuma sana musu wanda aka gane hanyarsa kenan a fito a bayyana shi karara wadda alhamdulillah malamai suna yin wannan ba su daina ba duk wadda irin wannan abin ya faru dangane da shi aka gane haka din ya sa rigan musulunci amma yana ma wani addini mai hidima yanzu wannan ba dole ne ya zanto asalinsa daman bai hude ba ne ana iya samun wanda daman asalinsu musulmi ne amma ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu duk ba irin na musulunci ba ne sai ai amfani da su wani lokacin suna sane wani lokacin tana iyuwa ba da saninsu ba saboda gafala ana amfani da su domin warware musulunci daga cikin gida irin waɗannan su ne za ka ga abubuwan da musulunci ya zartar yana ƙur'ani yana hadisai musulun farko gaba ɗayansu har izuwa yanzu sun yarda da shi sai ka ji su sun zo sun ce wai musulmi kuskure suka yi ba su gane hukuncin Allah ba yanzu ne su suka gane hukuncin Allah ne. kamar mutanen masu bin wani wai sunansa Muhammad Shuhurur muhammad shuhurur wanda ya rubuta littafin wai alƙira'a aljadida alƙur'an alkarim alƙira'a aljadida wai sabon karatu ma alƙur'ani shi ƙirƙiro nashi tsarin yadda ya dace a fahimci ƙur'ani kuma yake fassara ƙur'ani gwargwadon nashi tsarin kuma yana cewa magabata duk ba su gane ba ne to a wannan tsarin nasu zaka ga suna faɗan abubuwa wanda suke ridda zahiri daga cikin abin da suke faɗa na sha duk wanda ya imani kowane irin imani ne da Allah ya yadda da ranar lahira kuma yana yin abin da addinin ce ce masa ayyuka ne na gari to wannan ya tsira in ya mutu zai shiga aljanna da ka bai hude zai shiga aljanna in ya ya tunda ya yarda akwai Allah ya yarda akwai ranar lahira kuma yana bin waɗansu abubuwa na addininsa haka ba kirista ma ɗan aljanna ne saboda wannan ba su ba har duk wani ma wanda yake bin wani addini wanda akwai abubuwan nan guda uku ko yaya aƙidarsa yake dangane da wannan abun ɗan aljanna ne a wurinsu suna shawar shi ne a sabi'una Hmm? Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salih mun yi raddi a dunkule yayin da muka yi tafsirin wannan ayar ga masu irin wannan fahimta din to waɗannan mutanen zindiƙai ne akwai wani Ali Alkayyali yanzu yana yana social media sosai yana fito yana inkarin abubuwa da yawa a musulunci to irin waɗannan da kuma firkoki na bidiyoyi shahararru hukuncin su hukuncin irin waɗannan ne a wannan ɓangaren shi ne a wato ainihin fasa musu kwai kuma a ambace su da sunan nakinsu wane kaza ga irin tsarinsa wane kaza ga irin tsarinsa yanzu na daga cikin abin da nakan jinjina ma wannan malami dan tunus da shaharar sosai ba wadda nake ce muku yake ya kware akan rushe ilhadi da kuma kiristanci eh, na'am ban ji ba? sami amiri sami amiri yana daga cikin abin da yake kokarin yi kuma yanzu in kana bin shafin ta haka yake duk wanda irin waɗannan mutanen yakan zakulo su ya ce to waɗannan ga tsarin da suke kuma wani lokacin ma ya saka muhazararsu. a inda suke waɗannan maganganun kuma duk inda ka je ka same su irin abubuwan da suke kenan rushe musulunci da sunan musulunci daga cikin gida cewa magabata ba su fahimta ba su ne yanzu suka fahimci musulunci wato makirci ne da shi. abu na biyu shine abinda malamai daban suke ta faɗa kada ku ɗauki addinin ku sai daga wajen mutanen da aka san nagarta iliminsu aka san nagarta na ladubban su wajen ilimi ba duk wanda kawai ya fito ya rubuta littafi akan addini ko ya wa'azi ko ya lakta ko aka bashi koyar da addini a jami'a ko a wani waje shine zai zanto malami da za a koyi addini a wuransa ba dole ya zanto wadda yana da silsila ta koyon addini a wurin nagartattu nagartattun malamai a iliminsu da kuma da dubbansu na ilimi abu na kudin shi ne wadda dole sai da ƙarfi na na ilimi banda ambatan sunan nakinsu ga abinda suke a kai ga ɗan a yi kuma raddi cikakke a ilimance na waɗannan shubuhohi da suke wanda shine abin da ƙur'ani shi ma yi a nan wurin sannan na ƙarshe shine maganar yin musu hukuncin wanda wannan kuma sai da daular musulunci a ta yadda za a tabbatar da laifinsu a kotun musulunci sannan sai a yi musu hukunci din waɗannan su ne abin da na so in ƙara dangane da wannan aya sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da kawo zancensu shi ne cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum wala tu'minu malamai suna fassara wannan magana da fassarori guda biyu na farko la tu'minu illa liman tabi'a dinakum ai kada ku amince ma wani bisa wannan plot tsarin da kuka yi ya sani sai wanda yake bin addininku kada wani ya san cewa za ku shiga musulunci domin bayan wani lokaci ku fita a matsayin hanyar yaudara ga musulmi kada ku bari wani ya san wannan sai wanda yake ɗan addininku ne musulmi kada su san wannan plan to daman mutumin da zai wannan plan ɗin ai ba zai yi ba domin wanda yi don shi ya sani wannan shi ne ma'ana ta farko da malamai suke faɗa shi wannan makircin kada ku bar wani ya sani sai wanda yake kan addininku ma'ana na biyu malamai suna cewa ma'anar wala tu'minu ma'ana kada fa don mun ce ku shiga addinin da rana ku fitar da dare kada kuma ku shiga fa kuma ku zauna a ciki hmm? kada ku yarda da wani wanda ba dan addini mana kar ku bi wani addini fa da gaske wanda ba addinin wanda ya bi tsarin addinin ku ba mana anan ihtiras ne cewa don mun ce ku shiga abin yi kamar wasan kwaikwayo kada kuma daga wasan kwaikwayo ku zarce kada da kun shiga kuma fa ku ko yanzu ku ce a to gaskiya ai kun ga halaye kaza da kaza da kaza irin na musulmi ko irin na annabi Muhammad bari kai ku ku ku ba za ku yi wancan wasan kwaikwayon ba wato ƙarin jan kunni ne kada fa ba wai mun ce ku shiga ku yi wannan wasan kwaikwayon don ku zarce ba ne kada ku taɓa yarda ku bi wani wanda ba addinin wannan da kuke kai yake bi ba mana kada ku yadda ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan sun boye wani abu ne da za su su faɗa daga baya shine su ba su yarda cewa za a soke addinin ba yahudawa musamman ba su yarda da nasu shara'a ba ehm? ba su yarda cewa wani addini zai zo ya shafe addininsu ba shi yasa duk wani annabin da zai zo bayan annabi Musa alaihi salam su ba su da shi ba yasa ba su yadda da annabi Isa alaihi salam ba suka yi kokarin su kashe shi kuma ba su yadda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi salam kuma suka yi kokari daban-daban wannan su malamai suka ce sun yi muhawalar kashe annabi har su goma sha uku yahudawa a garin madina kawai wannan shine ma'ana na biyu da waɗansu malamai suke faɗa cewa ai kada ku yarda ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da Abdullah ibn Ashur yake faɗa cewa qasadu bihi al-ihtiras alla yadhunnu min qawlihim aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar annahu imanu haqq فالمعنى ولا تؤمنوا إيمانا حقا illa liman tabi'a dinakum amma muhammadun fala tu'minu bihi li'annahu lam yattabi' dinakum fa hadha ta'lilu so sai zanto wannan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum din shine wato hikima ko dalili na wannan hane din kada ku yi imani sai da wanda ya bi addini ko mana kada fa ku ɗauka mana nufin imanin da muka ce ku yi imanin na gaske ne a ku yi imanin jebu ne amma kada ku yi imanin na gaskiya sai ga wanda ya bi addinin ku shi ko annabi muhammad ai bai bi addinin ku ba abtahiru a ya ci gaba da cewa wannan sun yi haka ne domin ah, kafa makansu uzuri da abinda su suka ɗora makansu cewa shari'ar su ba za a shafe ta da shari'ar wani annaban da zai zo baya ba da haka duk wani annaban da zai zo in ba da shari'ar a taura zai yi aiki ba to su ba su yarda da shi ba suna ganin annaban ƙarya ne ya ce to ai sun bata in dai har wani annaba zai zo baya kuma ba zai yi aiki da wani abu sai shari'ar a taura bayan amfani zan shi to zai zama ai tahsilu alhasil kenan da haka yace kuma Allah madaukin sarki ya tsarkaka da yin abinda ba shi da wato ainihin manufa don haka annabin da zai zo bayan annabi Musa dole ya zo ya wato ainihin gyara ko ƙara ko rage wani abu daga cikin nauye-nauye da shari'ar a taura ta ƙunsa wannan shine ma'anan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama qul ce musu innal huda hudallah lallai shiriya fa ita ce shiriyar Allah wannan jumla ce da da dama daga cikin malamai suke cewa an zo da ita ne i'tiraban wato gatsa ne cikin zance ba a gama kawo maganansu ba sai aka fara musu raddi kafin aka ci gaba da maganansu so wannan kul innal huda hudallah jumla ce i'tiradiyya a wajen da dama daga cikin malaman tafsiri haka al-tahir bin ashuri ya hakaito ibn utaimin yana cewa wa hadhihi jumlatun mu'tarida shi ce wannan a wajensa jumla ce wacce aka zo da ita domin gaske ka ce da su shiriya shine shiriyar Allah to wannan amsar akan menene ne ba suna jin tsoron kada mutum ya shiga kuma ya zo ya yi imanin ya zanto na gaske ba su suna ganin ai suna kan imani ne su ma suna ganin suna kan shirya shi yasa ba sa son su bar shirya su zuwa wata sabuwar shirya ɗin ko da wannan shirya ce suna ganin su ma ai nasu shirya ne to ne Allah yake gaya musu cewa ai shirya Shi ne bin abin da Allah yake so ka bi a lokacin da yake so ka bi. in Allah ya baka umarni yau ya ce, ga yadda nake so ka yi, ka bi to kana kan shari'a idan ya baka umarni yau gobe ce a'a ga wanda nake so bar na jiya yi na yau ka ce a kai ka saba da najiya ba za ka yi wannan yau ba to ka bata a jiyan ba ka bi Allah ba kana kan shari'a yau fa ka bi son zuciyarka ka bar shari'a to ka gaya musu cewa shirya ita ce shari'ar Allah abba ibn ashirin ke cewa maksudin ka wannan maganan ne a nuna musu cewa fa su a yanzu ba sa kan shirya su a yanzu ba sa ma kan shari'ar ne kwata-kwata saboda ka kafin ma su gama maganar da za su yi fito fili su nuna cewa suna da wani abu da Allah ya ba su wanda ba sa son wani ya samu wannan abin wanda shirya ce a wurinsu to tun kafin ma su sarraha wannan Allah yake gaya musu cewa sun riga fa sun bar sun bar shirya ba ma sun bar shirya ba sun yi nisa daga wannan shirya ɗaya shi yasa ibnu ibnu shura ke cewa wannan alqasr din kasrun ne haqiqi ba kasrun ne iddi'ai ba duk shari'a na Allah duk shari'a da ba shari'ar Allah ba kamar da Bahaushe ke cewa menene shari'a ba ta Allah ba mai shiriri ta to ba shari'a ba kenan ana so a ga musu completely da suka ɗauko wannan maganar fa sun riga sun ɓata ba sa kan hanyar shirya duk wanda ya yarda da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a matsayin manzo bayan hujjoji sun bayyana a gare shi tufa baya kan shirya Allah bai shiri wannan mutum to shirya tana zuwa kamar da muka sha faɗa da ma'anoni guda biyu ko shirya na bayani sannan kuma da shirya na dace to bayyana gaskiya din babu mai bayyana gaskiya kamar Allah haka nan babu mai doron mutane akan gaskiya su bi sai Allah innal huda Allah sai maganan ya ci gaba an yukta ahadun misla ma wannan ne malamai suke sabani shin wannan ci gaba da maganar yahudawa ne ko kuma ci gaba da raddin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa waɗannan mushrikai ne anan malamai su yi maganganu da dama duka sun gino akan wannan ne imma cewa cikon magana maganar Allah ne ko kuma cikon maganar yahudawa ne to a kowanne shi ma malamai sun fitar da fuskoki daban-daban ibn atiya ya ambaci fuskoki wajen guda bakwai a cikin al-muharrar al-wajiz al-tahir ashir ke cewa a cikin maganganun guda uku ne um, suna komawa izuwa gabaɗin su izuwa guda uku ko guda biyu al-hafiz ibn kathir ya ambaci fuska ɗaya kawai sai yadda aya za ta zanto a bayyane sai ya wuce to bari mu ɗauke shi a ihtimal ɗin kowanne idan muka ɗauka ihtimal ɗin farko cewa ƙarin maganan ahalul kitab to yana ɗaukan fuskoki bayyanannu guda biyu akwai waɗansu amma guda biyun suka suka fi bayyana su ne wadda a tsarin ashir ya ambace su sai zanto sun ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum an yu'ta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum kada ku yi imani na gaske da wani wanda ba wanda ya bi addinin ku ba an yu'ta ahadun anan yana daukan fuska biyu fuska na farko zai zanto abin da ya sa muka ce kada ku bi wani in ba mai addinin ku ba saboda an yuta aile Allah yuta saboda kada ku yarda a ce wai an ba wani hmm? misla ma irin abin da aka baku bai dace ku yarda za a samu waɗansu mutane wadda za su samu irin shiriyar da kuke a kai ba au yi hajjukum inda rabbikum ko kuma su kafa muku hujja kada ku yarda saboda ba ma san a ce an ba wani irin abin da aka baku wala anan au bi mana lam haka nan ba ma san a samu waɗanda za su samu abin da za su iya yin jayayya da ku a gaba ga Allah maɗaukacin sarki zai zanto nan shine ƙarshen maganarsu kulin na huda mun ce raddi ne kafin masu faɗa sai aka yi musu raddi suna ganin suna an ba su attaura attaura shirya ce to a ce kuma za a yi wata al'umma bayansu da za a ba su wani littafin su ma wanda za su daidaita da su ko kuma a ba su littafin a sakamakon haka su gane cewa ai an ce musu su yi imani da annabi Muhammad in ya zo kuma su ba sa son su yi imani da shi kaga waɗancan za su kafa hujja da abin da suka gani a littafin ma Yahuda a gaba ga Allah cewa ai mun gani ya Allah ka ce musu kaza amma sun kibe to don kada ma hakan ta faru shi yasa suka ce kada ma ku yarda ballantana har a samu haka ɗin ku ji cewa a ji cewa akwai waɗansu irin kun san yahudawa suna ganin su ne sha'abullahi al mukta zaɓaɓɓen wato jama'ar Allah babu wani wanda yake ya kai su ballantana ya ɗara su da haka suke ganin duk wani annabin da zai zo to ya dace zanto daga cikinsu ne shi yasa ma suka hijira ya suka koma madina da suka zama labari cewa annaban karshen zamani zai hijira zuwa garin dabino shine madina da ya fito ba ba yahude ba sai suka ce sam sam sam ba shine wannan annabin ba saboda ba su yarda wannan ɗaukaka za ta fita daga yahudan daga cikin jinsin yahudawa ba tunda Allah ya ba su to suna ganin dole ne abin ya wanzu a cikinsu har ƙarshen zamani kaga wargi da rashin kai da girman kai so na biyu so a wannan wannan fiska ɗin suna nuna cewa kenan ba zai yi a samu wani abu irin attaura ko wanda zai soke attaura ba ta'alili na biyu shine inda ba ke faɗa cewa an yi wuta ahadun anan ahadun ɗin yana nufin ɗai ne daga cikin mutane a ba wani annabta bayan annabi musa ba hmm? an yi wuta ahadun mislama otitum wato a ba wani irin abin da ku aka ba ku shi ne annabi Musa alaihi salam da abin da ya zo da shi saboda za ku ga akwai a tsakanin fuska na farkon da na biyu ɗin mana ba su yarda ba a samu wani annabi hmm? amma da sigar tambaya an wata wanda wannan sigar kirar ibn kasir tana kara mara masa baya kirar ibn kasir an wata ahadun misla ma wato wannan tambaya suke mun ce muku kada ku yarda ku yi imani da wani wanda ba addinin ku yake bi ba a yanzu kuna kuna so ne a ce an ba ma wani irin abin da aka baku a ce su ma larabawa suna da wani annabi irin yadda kuma banu isra'ila kuna da annabi irin annabi musa alaihi salam kuna da annabawa da sauransu su zanto su ma suna da irin wannan ɗaukaka da aka bako ko kuma ya zanto za su kafa muku hujja a gaba ga Allah madaukakin sarki wannan shine ihtimalin cewa maganar su har zuwa nan akwai wadansu fuskokin ah, na malaman tafsir a ihtimali na biyu cewa maganar Allah ne. sai zanto an Allah ya ce annabi ya gaya musu wannan magana ne gaba dai kul innal huda huda Allah <clears throat> ka ce musu shirya fa shiryar Allah ne kadai shi ke shiryar da wanda ya ga dama kuma ka ce musu an yuta ahadun misla ma utitum kuna faɗan wancan maganan ne saboda ba kwa zan a ba wani irin abin da aka baku aw yuhajjukum inda rabbikum kuna faɗan haka ne saboda kuna jin tsoron kada su kafa muku hujja su ƙure ku da hujja a gaban Allah madaukakin sarki wato shin hasada kuke musu ne shi yasa kuke faɗan kuka faɗi wancan maganganun naku sai daidai da am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala Ibrahim, al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima wannan shine fuska na biyu ko ɗaya daga cikin maganganu da malamai suka yi akan wannan wannan fuska ɗin. abbaruwa shi ke cewa fadin Allah madaukin sarki kul innal fadla bi ya fi dacewa da wannan fuska ta ƙarshe ɗin. cewa hasada cewa maganar Allah ne shi yake bayar da shari'a ga wanda ya ga dama shin hasada kuke yi ba kwa san abawa wato wani irin abin da aka baku na mai littafi ai ba su littafi shi yasa ma Allah ya kira su ahlal kitab so ba kwa san a ba wani littafi ne shi yasa kuka ce kara imani da duk wanda ba ba akan addinin ku yake ba ai abin da yasa kuka zanto shi da yi saboda a lokacin Allah ne ya ce ku yi imani da wannan littafin da ya baku yanzu da ya shirye wannan falalar ya ba waɗansu sai ku yi imani da abin da Allah ya yi wannan shi zai mai da ku kan shirya kul innal fadla ka gaya musu cewa dukkanin falala na hannun Allah wato wannan wani ƙarin tanatarwa ne sannan da kuma lalata aqidarsu na cewa ba zai yi a samu wani annabi ba ko ba zai yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zanto manzan Allah ba da kuma tanatarwa da cewa wannan abin da suke yi ba suna yi ne don wani abu ba illa don hasada saboda falala da Allah ya ba wanda ya ga dama to su sani innal biya bi yadillah falala na hannun Allah ne yu'tihi man sha yana bayar da shi ga wanda ya ga dama shi ya gada ma ya ba su ya zaɓi annabi Musa cikin banu Isra'il ko? To haka shi ya gada ma ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama cikin larabawa. In kai Allahn kake bi, to ka bi abin da Allahn yake so kawai. Kuma farar Allah bai yi alkawarinta ma jinsi guda kaɗai banda jinsi ba. A'a, shi yasa ya ce a hannunsa take tashi ce. in ya ba ku ganin damansa ne ba wani ya tilasta masa ba yana bayar da falalarsa ga wanda ya ga dama wallahu washi'un alim Allah madaukakin sarki washi'un mai yalwa ne wanda yana ƙara nuna yalwan falalar tashin Allah wasi'a mai yalwa ne a komai ilimansa yalwatacce ganinsa yalwatacce jinsa yalwatacce falalarsa ba mai yalwa to a nan munasabar sa'adin sa'atu fadlihi ne hmm? falalarsa da rahamarsa sun yalwaci kowa da kowa wasu a rahmati kulla shai farar Allah maɗaukin sarki ta yalwaci kowa wannan ya nuna Allah maɗaukin sarki yana da wannan siffa ta as kuma suna ne gare shi al sannan sannan yace Allah madaukakin sarki wasi'un alim mai cikakken sani ne shi ya san wanda ya cancanci falalansa a lokacin da ya dace kamar yadda ya ce Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalata Allah shi ya san ya fi sanin ina yake sanya manzancinsa <clears throat> don zaɓa yake ya ba wanda ya ga dama Allahu ya tsofi min almala'ikati rusulan wa minan nas sai ce يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم Allah madaukakin sarki ya ce yakhtassu bi rahmatihi man yasha shi yake kebance wanda ya so da rahamarsa wanda ya ga dama shi yake kebance shi da rahamarsa wallahu dhul fadli azim Allah madaukakin sarki shine ma'abocin falala mai girma wannan yana ƙara tabbatar da abin da ya faɗa ne a ayar da ta gabata cewa falala gaba ɗaya a hannun Allah ne yana bayar da shi ma wanda ya ga dama to yana iya ba mutane da yawa a lokaci guda a lokaci guda kuma ya tasu yana iya keɓe waɗansu mutane kaɗai da falalar ya ba su waɗansu kuma ya ya hana su to wannan shine abin da ya faru Allah madaukakin sarki ya keɓance al'ummar musulmi da ba su annaban da shi ne mafifici akan sauran annabawa gaba ɗaya babu wata al'umma da take da wannan sai al'ummar musulunci wannan keɓewa ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana Allah ya keɓe al'ummar musulunci da ba su littafin da ya fi kowanne girma da ɗaukaka a wurinsa babu wata al'umma da take da wannan sai al'ummar musulunci ƙur'ani rahma ne annabi sallallahu alaihi wasallama rahma ne ko duk ayu sun tabbatar da wannan to Allah yana keɓe rahamarsa ya ba wanda ya ga dama inkari ma Allah bisa wannan ni'imarsa yana nuna rashin sanin Allah yana nuna girman kai ma Allah alama ce kuma ta taɓewa ga wanda ya haka din wallahu zulfadlil azim Allah maɗaukakin sarki mai falala ne wanda yake mai girman gaske wato farar Allah ba ta da iyaka kamar yadda a cin yace wasi'un ne alim to haka nan falalar sama azimun ce ba ta da wato ainihin iyaka da wani zai iyakance masa ita ka ce falalarsa kawai sai a gare ka a nan malamai suna ɗauka fifiko na annabi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani da al'umman musulmi a waɗannan ayoyi ɗin musamman inda Allah ya fara magana akan falala bayan ya ce innal huda hudallahi duk wata shiryar da ba Allah ya zana ta ba to sunanta ba shiriya ba nan siyakin abin yake shiriya shine allazi unzira ala alladhina amanu da suka fara wato alqur'ani da musulunci duk wata shiriyar da ba ta musulunci ba ba shiriya ce a wurin Allah bayan zuwan musulunci wannan yana nuna fifikon musulunci da ma'abota musulunci akan waɗanda suka gabata hakanan da Allah ya ce innal fadla bi yadillah al fadl falala dori kenan hmm? ko a larabci al fadl ai ziyada kenan ko to wannan yana nuna duk fifiko yana hannun Allah kuma shi ya zaɓi wannan fifikon ya bai ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka suna da matsayi dore ko sama da matsayi waɗanda suka gabace su sannan ga matsala ta al-ikhtisaf ya ce ya keɓe wanda yake keɓe wanda ya ga dama da nashi rahamar to haka ya keɓe alkur'ani ya keɓe annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓe wannan al'umma da rahama wadda bai yi ma magabata ba wajibinsu shine su yarda da wannan falala da wannan keɓanta da wannan rahama Tunda duka nashi ne kuma shi ke da ijo a kai to duk wanda ya baiwa sai a bi shi sai zanto an yi biyayya ma Allah madaukakin sarki sai in an yi haka gaba ɗaya sai a shiga cikin alfadlul azim falala mai wato ainihin girma na Allah madaukakin sarki wannan ne abin da maka so mu faɗa a wannan aya man sani ba za mu tsaya ko kuma mana da lokaci mu tsaya nan ko to za mu tsaya nan insha Allah sati mai zuwa sai mu ɗora daga aya ta gaba da fata abinda muka faɗa ya zanto daidai kwallon sai daga Allah muna roƙon sai ya daɗa mana muka muke kuskure Allah madauki sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh